magana dogon ta ki my baby so baby anytime you come around me baby kina burge ni yo kina burge I swear you're my diva baby girl you make me the shiva shiva shiva oh yeah bukata yake bini majefa garin soyayya inda ni da yake zama kasance tare babu rabuwa cikin cikin cikin cikin zuciya ta baby girl ke cike cikin raina shiga shiga shiga cikin rayuwa ta domin tare da ke za ta yi Kimurani. Baby girl Kinche Arena. Baby Kinche the Kimurani. Baby girl Kinche Arena. Baby Kinche the Kimurani. Baby girl Kinche Arena. Kinche Arena. I do Ban jake magana. Mai mutane a kamar da Ghana. Ina da wata 'yar magana. Da ni da ke nake bukatar mu tauna. Idan kina da bukata wani ba a ina za ki zauna. Kin ga har ki sha. baby gwara ki ta baby karki kuje ni ki dauki zuciyar ki ki bani yadda nake so da ki ke ma haka kike so ki gani ah. baby ke ce nake muradi baby girl ke ce a raina baby ke ce nake muradi baby girl ke ce a raina baby ke ce nake muradi baby girl ke ce a raina baby ke ce nake muradi baby girl ke ce a raina ke ce a raina jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya new york new york na nan lafiya kalau ya washington dc lafiya lau shugaba Biden ya ce in na ji ɗuriya ka miƙa gaisuwa. Masha Allah <laughs> tunda kuna da shugaba Amerika mu ba a New York muna da shugaban duniya duka. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce a gaida Wato kai ba kada so ka ce kowa fa da mulki yake kenan. Mu ne ma babba ai. To alheri ya gaggashe su duk mu alheri ya gaggashe su. To bari mu buɗe eh, wannan babi baba sa an yi mana rasuwa wannan makon za mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga abokin aikinmu Mahmud Lalo domin rasuwar wansa Alhaji Garba Lalo wanda ya rasu ranar litinin a jos bayan doguwar jinya gaskiya allah ji kansa allah ji kansa allah kuma kyautata namu karshen ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran to sai kuma sakon taya murna zuwa ga alhaji musa garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo kaduna na samun karuwar ya mace da Allah ya bashi wadda ya yi wa suna Zainab. To muna gaida Zainab da mamarta Asiya, Allah ya raya mana Zainab ya ɗaya ba. To amin sun mu'amin bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci kamar yadda muka saba za mu fara mika gaisuwa ga babawo mato mai addu'a jihar Katsina. sai kuma mai girma sarkin fulanin mai addu'a alhaji abdulkadir muhammad da Abdullahi Laki Funtuwa sai Usman Manika mai ruwa Rotuntuwa da Ahmadu Rabe ‘yan duna. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Murtala Ibrahim Zangon Daura da Bala Muhammad Damban sai Abdulaziz Dan Gogo mai aduwa. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Mani Tinau mai aduwa da Musa Malam Indu Kazawai Nijar. da babaye lefe da magaram. To sai kuma gaisuwa a bari huce zuwa ga Alhaji Muhammadu Adakawa shugaban kasuwar Singa a Kano da Mansur Mustapha da Okashatu Mustapha mai gatari sai kuma Jamilu Aliyu da kuma Ali Abdu na Kurilla da Yaya Haji Sudawa da Bashari Dahiru Ɗanbacen Gumal. Muna gaida ma'aikata na gidan talbijin gaskiya TV wanda suke kama taskar VOA da kuma lafiyar mu a Ghana. Da farko General Manin Jamalin Zakariya muna miƙa ma gaisuwa a ya huce da Hawa Abdulkarim Young Panias da salisu Shu'aibu Sarauta da Muhammad Abdulmumin da kuma wato ma'aikatan da suke ɗaukar hoto wato Ridwan Muhammad kenan da Sharif Owusu da Isaac Lawe da Kamal Babal Waiz da Abdulwahab Jawando da ke gabatar da shirye-shiryen labaran wasanni a bar ya huce zuwa gare ku. sai gaisuwa a bar ya huce zuwa ga mahmud salihu ƙauren na moda zamfara da mahaifinsa alhaji salisu mai gyaran agogo ƙauren na moda da malam badamasi limamin masallacin juma'a na biyu a ƙauren na moda gaisuwa a bar ya huce zuwa ga khalifa atiku abubakar mai suna ƙauren na moda da bashar muhammad yeldun kebi da alhaji ado sani khalifa sai hafizu balarabe gusau da awal abubakar jega da nasiru sabo gusau To sai kuma gaisuwa zuwa ga wato shugaban gidan rediyon Alfa Alhaji Muhammad Ridwan kudi ba wasa ba. Muna gaishe ka tare da ma'aikatanka kama daga Nimatu Abdullahi Yambani da kuma Abbas Siza da sauran ma'aikata na Alfa Radio baki daya. idan muka koma zuriya fm da su kuma suke daukan shirin murya amurka muna gaida alhaji abubakar haruna shugaban gidan rediyon kenan da uwar gidansa hajiya suwaiba haruna to sai kuma yusuf abdulgani inshallah da aminu mai lafiya make you them. I said, no, do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life. Soyayyar for the ladies in the world, baby, can't you not Make you give me love, make I show you love. Make you them, I said, no, do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life fuskar ki da kyan surar ki girl suna sai na rikicewa kan ki girl a koda yaushe baby kina raina sai yau kike zaman I promise to place you above anyone and I want you all to know you're my number one

To baba aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu rufe wannan babi sai ko mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Soyayyar sani ba na iya barci Wata kwatan ladies in the world baby Make you give me love, make I show you love Make you dey my side, no do me corny corny love I wanna love you till the Baba kamar yadda muka alkawalta shirin da ya gabata mun karɓi bakuncin matashin mawaƙin nan da ake ba lakabi da Sonic Man. To wakilin a birnin Kano Baraka Bashir ta samu tattaunawa da shi sabida da aka bari mu gefe domin ji tarihin wannan eh, mawaƙi. Sunana Sani Suleiman kuma ana kirana da Sonic Sonic Man. waka ta hip hop ake yi ko kwa eh tabbas wakan hip hop zan ce haɗe da R&B in aka ce Sonic Man da wata waka mai sauraro eh, eh to an sanni da wato package da kuma sarauniya wanda ni da dogon ja muka yi a rera mana mana ai ba eh. <laughs> ok to shi kenan sarauniya ok i think so Shi ki kiɗin wakar ai za ka rera ta zama mawaki mai ruwa mana <laughs> ah. gaskiya ok mm, sarauniya kina cikin raina ni na baki raina and I'm loving you and I'll be waiting you <laughs> to banda ita wace ce aka fi wace ce bakan damiyar ka eh to a yanzu dai gaskiya yana da wata waka mai suna yar hajiya ya take yar hajiya um, da shirya da yake yar hajiya sabar waka ce wanda okay um, baby girl daga ganin ki na kama da sanke baby girl ko da yaushe tunanin ki ne ke baby girl zuciya ta na baki ok <laughs> muna batun shekara nawa a harka ta waka ai ka taba halittar dandalin biyu eh tabbas gaskiya a takaice na fara waka wato tun 1999 amma dai na dai shiga cikin wakan sosai wato that was 2007 me yasa ka shiga cikin waƙar sosai eto eh na shiga cikin waƙan ne saboda abu ne na gan nake sha'awar yanta kuma kuma burina na gan na isarwa mutane da sakonni. Um, ita ce sana'ar ko ba da ita kana wata sana'ar eh bayan ita dai gaskiya ina sana'ar wato um, wow. shooting din musical videos kuma at the same time kuma producer wato musical producer kenan so bayan haka kuma at the same time muna lecturing kana koyarwa koyarwa a ina kake koyarwa a Kano State Polytechnic to um, gashi kai malamin makaranta ne kuma kana waka ya kake karewa da ɗalibanka eto eh, abu ne wanda <laughs> kai abin ne sai a hankali dai sometimes dai tsokana dai daga dalibai su ca ah, malamin karera mana wancan wakan ka yaushe zaka ah. sakan mana wani zaka sakan mana video sabon video dinka da sauransu ko da shi dai suna ta requesting ɗin link inda za su samu waƙoƙi da sauransu da aka yi to ya ake hada malanta da nishaɗi Eto eh, gaskiya it's not easy not easy sai dai kawai dai idan mutum ya iya tafiya da ɗalibansa ba shi da matsala sauran wani lokaci da abubuwan da ɗaliban za su ringa da shi malamin zai gan kamar tsokana amma ba tsokana ba ne yawwa amma ba rai ne ba ne saboda abu ne in aka ce entertainment wato entertainment ba wai a musical industry din kadai ba hatta ma a ma ka san yadda za ka ke entertaining din students ɗinka. Me ake koyarwa a Kano College? Eto eh abu ne wanda ya shafi art and industrial design wanda ta fannin animation cartoon. Ok, cartoon. Ya dai alaƙa da sana'ar taka ta ne Tabbas, tabbas. Um, to wani ƙalubale ake fuskanta? Eto, eh to abin da zan ce shi ne um, ita wannan waƙar namu da muke yi wannan waƙar da muke abu ne wanda har yanzu za mu iya ce al'ummar da muke ba su gama karbe ta sosai ko kuma ba su gama karbanta da hannu bibbiyu ba so wani lokaci wani zai gan cewa idan aka kira ka da mawaki mm. wato wani zai iya maka fassara cewa maybe ko maroki ko wani abu mm. kuma abu ne wanda sauran iyaye ya kamata su bar 'ya'yansu wayanda suke sha'awan harkan waka su bar su yi saboda abu ne wanda za su iya shirin ɗan message ko su isar da sakonni ga al'umma to me yasa ake yawan yi muku kallon maroka maroka shin eh to eh da kai wa'anda suke yi ne kuma kin san abu ne wanda ba a taro an zama ɗaya ba da kai wa'anda suke kamar masu waƙoƙin siyasa su ɗan yi wa wani waƙa irin su yabe shi da sauransu sai kuma karshen ta samu kyautan mota ko kyautan gida da sauransu so mu kuma fannin zan iya ce mu ba haka muke ba ba kwa yi wa 'yan siyasa? eh ba yi amma da kwai wa'anda idan muka yi wa uh, maybe kamar birthday party dauran aure da sauransu so wancan dai ba ba mu da ishi muna yi I swear to God, never, never, let you go away. Make you give me love, make I show you love. Make you them my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life. for the ladies in the world, baby, get Make you give me love, make I show you love. Make you my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life fuskarki da kyan surarki girl suna girl a koda yaushe baby kina raina Sai yau kike ta min cikin kaina I promise to place you above anyone And I want you to know you're my number one So baby oh, oh, oh, oh. If na lie they took me what i Carry me go away So got hey da ke ta but ba na iya barci Wato for the ladies in the world baby ke ji na zaba you give me love, make I show you love. Make you do my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life. So Baba Kaji Sonic Man, za a bi mu bashin ƙarin bayanin nan a wannan tambaya da ta yi hmm. sai zuwa mako na gaba, sabili da gudun lokaci. To baba yau labarin da zan baka labari ne da eh, haɗin gwiwa daga hannun Abdullahi Laki Fontuwa da kuma Babawo Mato Mai Aduwa. Labari suka bayar da wani yaro da mahaifiyarsa wai kullum ta dafa abinci ta eh, eh, ba shi ta ba su ta da godiyar Allah eh haka ce musu sun koshe da dai ka san iyaye suke yi sai ta ce mm. sun koshi sai ran yaron ya ce ya koshi shi kuma kullum aka ba shi abinci ya ce sai ya ce bai koshi ba to in ta tashi bashi za ta kara mashin amma kullum za ta bashi za ta riga kunkuni tana sai ta tambaya kai dai baka godiya baka gode wa Allah eh, <laughs> kai dai baka da kullum ta bashi za ta ce kullum kai shi da ya gaji da wannan in aka bashi ko bai koshi ba sai ya koshi eh. kullum aka aka ta tambaye shi eh. sai ce shi ya koshi ya zama mata al'ada ne ta basu abinci suka ci ta tambaye su sun koshi To sai ran can suna cin abinci tare da suka gama ta ce ta tambaye yara sun koshi kowa ya ce ya koshi hada wannan yaron da <laughs> ya rama sai kuwa. <laughs> Ai kowa ne ne ma haka zai ci saboda kin koya masa. Sai shi ke da sai ta ce to ita kan bata koshi ba. Sai ce mata kai ya kalle ta <laughs> ya kalle ta ya ce kai iya ki gode ma eh. Allah ke baki da godiya ashe ke baki gode ma Allah. Eh. Sai ma ya rama. wato <laughs> Allah zargi <laughs> ya koya mashi shi da wai abdullahi da eh, babawa suka ce wai ba wai bai a nan eh. ita ce a cikin wannan mahaifiyar da yaron nan wanne ne ya fi eh. ɗaukar nasiha <laughs> wanne ne ya fi ɗaukar nasiha a ciki tunda ta kullum tana ce mashi bai godiya ga Allah ya kuma ya koyi darasi <laughs> ita kuma yanzu ta zo ta ce ita ba bata koshi ba to shi da ita tuna setan nan da ita wade ne ya fi ɗaukar nasiha wai wade ne ya fi ɗaukar nasiha da muhimmanci ni ba zai ba zai saurin ba da ra'ayi na ba zan saurari abin da jama'a za su <laughs> faɗi to bari bari saurari abin da Eh, masu saurare za su faɗa baku mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mm. mana sai mu karanto bayanai mu ji wanda ya fi ɗaukar darasi nasiha da muhimmanci a tsakanin su. To na ga malama Juli ta fara ɗaga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin. Baba ya kuma ƙiri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Rausa ya ta ma ci so baby anytime you come around me baby kina burge ni yo kina burge ni yo had you, i swear you're my diva baby girl you make me the shiva shiva shiva oh yeah kyakkyawa ta yake bini majefa gadin soya ta baby girl ke cike ta cikin raina shiga shiga shiga cikin rayuwa ta domin tare da ke za ta yi mana mana sarauniya kina cikin raina ni na baki kaina oh. Cikin raina, ina baki kaina, see I oh. been ce nake muradi baby girl kin ce a raina baby ke ce nake muradi baby girl kin ce a raina baby ke ce nake muradi baby girl ke ce a raina ke ce a raina abin da ke magana mai mutane a kamar da gana ina da wata yar magana da ni da ke nake bukatar mu tauna idan kina da bukata wani ba a ina zaki zauna kin ga karki sha baby gwara ki sha baby karki guje ni ki dauki zuciyar ki ki bani yadda nake so da ganki ke ma haka kike so ki gani Sarauniya, kina cikin rai. nake baby girl ke Arena. baby ke ce nake baby girl ke Arena. baby ke ce nake baby girl ke Arena. baby ke ce nake baby girl ke Arena. a Arena. yeah yeah yeah yeah